Karfe biyar da minti arba'in da biyar studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. An samu mutane 351 da aka ketawa haƙi a rahoton farko na watanni uku na babbar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nan ya mai muna ɗauke da ƙarin bayani. ana samun ci gaban tsaro a yankin jihar difa a cewar gwamnan difa a yayin taron majalisar musamman a yayin taron muhawara na yankin tafkin chadi a rahoton na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan muhawara na zaman lafiya da ya gudana a ƙarshen mako a bani bangu to yanzu ga labarun dalla-dalla Babban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan Adam a Nijar sun wallafa rahoton suna farko na watanni uku a kan yanayin kare haƙƙin ɗan adam a Nijar na daga lokacin watan Satumba zuwa Disamba 2022 an samu mutane 351 da aka takawa haƙƙinsu a cikin wannan lokaci. Omar Kabiru Keleman shine wakilin hukumar a hirarsa da Asman Shina. sur l'ensemble des cas documentés. Daga cikin jimillar misalai da aka yi rajista 349 kwatankwacin kashi 99.43 cikin 100 taka hakkin dan adam ne daga kungiyoyin masu dauke da makamai da wasu mutane dauke da makaman da ba tantance ba. Musgunawa da kuma taka hakkin dan adam keta dokokin kasa da kasa na hakkin dan adam sun shafi musamman fiye da rayuka. Mun yi rajistar misalai 104 na kisa an samu misalai 167 na garkuwa da mutane jiyar da rauni a sakamakon hare-hare da da makamai da kuma sauran misalai na musgunawa a kan fararen hula waɗanda suka tashi hamsin misalan fyaɗe guda biyu ta ga hakkin mallaka misalai ashirin da takwas an tare dubun dubatar dabbobin jama'a sannan kuma aka karɓe miliyoyin dalolin sefa daga al'umma a cikin wani lokaci an rufe makarantar boko ɗari biyu da arba'in da ke kunshe da akalla ɗalibai dubu ashirin da ɗaya da ɗari shida da talatin da bakwai a gundumar tera a sakamakon hare-haren ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai. Jihar Difa ta kasance daga cikin yankunan tafkin Chadi da tun shekara dubi da goma sha biyar suke fuskantar hare-haren Boko Haram, abin da ya dakule tattalin arzikin yankin 'yan kwanakin nan al'umma yankin nan suna ci gaba da ganin sauyi na dawowar zaman lafiya da kuma ta ƙoƙarin da hukumomin ƙasa suke yi a cewar gwamna Isman Yunus Ahirasa da Muktar Hamadu. Albarkacin ƙoƙarin gwamnati da abokanan hulɗa an girka su fasa'o'i kuma yau mun gode wa Allah 'yanta da zamne tsaye basa da ƙarfin su zo gaba da gaba su tunkari jami'an tsaronmu. Iyakokinmu na jihar Difa suna tsare yadda ya kamata. ta da zamne tsayen basa samun damar shiga ƙasarmu ba su da kuma sansani a jihar Difa. Yanzu basa komi sai bandanci, sata da awon gaba da mutane. Shi ma an kasara shi sosai ma. Shugaban jamhuri Najeriya Bazum Muhammad ya ɗau kyaukyawar husa'a na ɗaukar matasa jami'an tsaro 'yan asalin jihar Difa da yau ke nuna hazaƙarsu a hilin daga kuma suke taimakawa kai a kai ga tsaron jihar. Za mu kai ga tusar da wannan al'amari nan da ɗan lokaci kalila wanda kusan shekara takwas ya kasa tattalin arzikin jihar. Presque 8 ans à perturber socio de la région. Yanayin tsaro ya daidaita a cewar hukumomin yankin Tebaram jihar Tawa duka da yake ba a rasa waɗansu 'yan hare-hare 'yan bindiga a cikin waɗansu garuruwa na yankin a cewar magajin garin Tebaram. Mutanen da suke zuwa suna karɓar zakka sun sake dawowa amma tare da taimakon jama'an tsaro yanayin ya daidaita. Bori nagari magajin garin Tebaram a hirarsa da Tanar Fude Ahmed ta wayar tun radda shugaban kasa ya huce eh, nan ga tebaram ya yi muna alkawalin za a kawo muna jami'an tsaro kuma an kawo muna su tun sa da an ga kasun da gaskiya alhamdulillah ba mu da wata matsala sai dai abin da can ba a rasa ba sai dai daga bayan gana muka samu yan matsala mu haka abin ya dan sake kama to shi ma dai bai baye mu ba dunna muna nan tare da sozawan ko da wani lokaci suna hake da mu kuma yan an ka faɗa musu suna tahiya Shiga mini ne insha Allah tun da an ga kasun nan dai komai shi na tahiya daidai ko mutanen mu ma kowa ya masa hankali dai ga nashi aiki kowa lahiya lumi waɗanda ga kawo wa harin nan mutanen gana masu ciya a basu su bodo akwai su amma da dai ba ƙwarayyen nan ba amma ba su su dai bar wurin ba suna ɗan girma amma da hankalin mutane dai bai tashi ba irin wance ne da dama dai kan yanzu kowa dai shi ga aiki ne insha Allah kuma jami'an tsaro suna nan ne tare da mu ko da wani lokaci. Sarakunan gargajiya da masu ruwa da tsaki na jihohin Maraɗi tawa agada suna wani zama a Dakwaro domin shirya wani taron muhawara a kan tsaro. Gundumar daƙwaro ta kasance tsakiyar waɗannan jihohi hudu. Ibrahim Agali sarkin tajaye gundumar Ilela jihar Tawa ya yi wa Adamu Umaru ƙarin bayani. Wannan taro maksudi ne abin da ya kamo tawa maradi zender agada tsakiyar nan tasu shi muka so mu kire mutane mu zo mu yi nazari tsakanin mu mu sarakuna da al'ummar mu da waɗanda muka yi mvt don tsakiyar nan mu samu zaman lafiya cikakke cikinta mu kire yara da uwayensu a waye musu kai su yi zaman lafiya don gwamnati ba ta iya tsaron kasa ita dai sai an gama da yan kasa kuma abin da muka so gare su ba su doki makamai su yi fada ba su ba da labari sarakuna su yi tsaye mallamai su yi tsaye latijawa su yi tsaye a kire duk wanda an kasan bisa shi na cikin harkar banditin su da wani abu na sace sace a kire shi a jara a yi ne a kire uwaye ne a jara a yi ne Allah ya kama muna wannan taro shi tabbata mu inda za mu yi ne kuma shi zamanto shekarar sai mun mun yi shi wurin da ya kamata a yi shi don a samu zaman lahiya cikakke. A cikin wannan wata na Janairu ne hukumomin Najeriya suka shigar da sabbin kuɗi na Naira. Hakan ya dagule harkar kasuwanci da musanyar kuɗaɗe tsakanin al'umma. Mai nasirwa al'umma suna ta fama da matsala wajen canza waɗannan tsofin kuɗi. Idrisa Mamman ya tattara muna ra'ayin waɗansu jama'a ga abin da suke cewa. Harakan canjin nan ya zo ya mai da al'amarin yau da gobe na kasuwanci baya, saboda yau in muka duba muka gani sama da rabin 'yan kasuwanmu ba su aiki, ba su ma hutowa wanda suka huto ma ana cikin tsoro-tsoro za a yi ciniki naira ce za a karba za a je a rihe ko su yi asara. Abubuwan da sun zo sun sa yanzu talaka gaskiya da kuɗin shi ma bai san mi zai siya ba, ko kuma wani ya zo ya kasa kayan shi shi kuma ya kasa saida. Akwai matsala sarai ma daga gaske saboda jiya kasuwar mu ma bata ci ba da kuɗin a hannunka ma kana so ka sayi abin da zaka ci a rahin canjin wannan in ka kai a ce ba a karban naira sai fa in ka bada a ce ai naira babu ita ba za ka samu canji ba wallahi akwai matsala babu abinci babu kayan miya kana da abincin ba za ka samu kayan miya Makarantar masu fama da matsalar rashin gani na madawa da aka kirkira a shekara 2011 tana fuskantar matsalar rashin kayan aiki da kuma wurin karatu, inda suna tarayya fili ɗaya ne da makarantar gabas ta madawa. Isufu Salifu shine daraktan wannan makaranta a hirarsa da Hamza Numau. wayar da kai shine matsala mu wajen uwayen ɗiya ba su san mahimmancin wagala kwalta mu ba tuna akwai yare da dama muna gani a cikin gari wanda ya kamata a ce suna waga makarantar ba mu san ko rashin ba su san da makarantar na ba ko ko nan abba su gamshe su ba muna da matsala kayan aiki sosai tunda su abun nasu ya zamba ga tabulo na aka rubuta kan masu gani ba fafe na suka aiki da shi da haka muna roƙo ga masu hannu da shuni da mayya da su taimaka mana don aikin mu ya samu ya ci gaba ko don lokaci aji uku gare mu muna da CE muna da CP muna da CON e. in Allah ya sa da iko ne mutum ya samu cin jaraba ta taya sai ya je sai a kai shi sai ya je to yawanci yaran mu sannan muke kai su CS Komin yanzu haka muna da mayin bak mayin birebe kuma muna wanda ke yin katriyam Talatin ga watan Oktoba an sanar da cibiyoyi takwas na asibitocin gundumar Kance da aka samu bullar annobar ɗan sankarau duka da hukumomi kiwon lafiya suna ƙoƙari na ciwo kan wani al'amari inda suka shirya farfaganda murkushe annobar tsawon sati ɗaya. An samu sakamako da ya kai kashi ɗari da hudu cikin ɗari kuma sun tanadi ƙara ƙaimi a cewar jami'an asibiti na musamman a cewar jami'an jami'a asibitin mata mai alkasum isa a hirarsa da habu sarki saleh An gudanar da wannan kamfe a gidajen likita da suka sami marasa lafiya masu yawa. A jimilce a waɗannan gidajen likita guda takwas muna da mutane 143 da ya kamata a yi wa shawar. Su ne 'yan shekara biyu zuwa 29 kuma mun samu mun yi wa yara 149,033 abin da ya tashi kashi 104 cikin 100 baki ɗaya Wannan sakamako mai kyau ne sosai. A baya-bayanan da muka bada marasa lafiya biyu kaɗai ne ke ci gaba da shan magani. magani muna sa ran idan muka maimaita shawar za a wuce wannan kaso 104 cikin 100 Shiya laraba mata tasa'in ne na ingingimi ko kowace daga cikinsu suka amfana da tumaki biyu-biyu da kuma rago ɗaya da bahunan dusa alkama biyu. Matan sun samu horo na kwanaki hudu wanda zai ba su damar taimaka musu wajen girka zaman lafiya da kuma ci gaban kiyo. Uwar gidan Muhammad Aisata shugabar wannan taimako a hirarta da Abdullahi Maina. To wannan taron da muke yi na yau taro ce na foro da muke ba ma mata mata guda 90 wanda mata ne wanda muka ba dabbobi ne muka basu su muka ba tumaki biyu da rago guda da dussa buhu biyu da kulikuli buhu kuma da fiyar arshe dan dusi nan da ake ba ma dabbobi to da shi muka kara muka ba kuma za mu ba su horo akan yanda za su yi tahiyar da kiwon nasu shine yau za mu horo zuwa kwana hudu na foro za a musu a yau kenan wannan foron kuma da za a musu dan su samu su bunkasar da ayyukansu na kiwo wannan kuma association imu ita ke ta bada wannan kuma akwai masu hannu da shuni wanda suka taimaka mana su ne kungiya PCCN kira na farko su hada kansu na biyu kuma su taimaka mana akan kawo kwanciyar hankali cikin kasa tun da mu abin da muka sa a gaba kwanciyar hankali ne me yasa muka ba su wannan kaya dan muka gani in kowa yana da aikin yi kenan baka da wani lokaci da zaka kai ka sa kanka wani abu kusan magidanta dubu hudu ne na marasa ƙarfi na ƙaramar hukumar simiri gundumar walam suka amfana da iri da kayan noma da horo a kan rage fadawa cikin ibtila'i wannan taimako ya fito ne daga ƙungiyar fam da kuma fawo gambi karimun daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi ta yi wa asman abubakar ƙarin bayani Cikin aikin gandarin mun samu irin da muke shibkawa muna sa albasa, shu da tumati da kwambitar. Kasuwa muke kaiwa muna saidawa amma in mun samu wurin kaiwa muna so. Shato ke ba mu ruwa amma kuma ruwan baya isa. Wasu in sun yi ban ruwa yau wasu kuma sai gobe. Fam shi yan mana shaton da muke ban ruwan. Bayan an mana taro na wayar da kai a lokacin nan ne aka girka mana shaton. Pam da fawo suke taimaka mana da irin shuka. Muna so a ƙara wayar mana kai in mun girbe kayan garka hakan don mu samu wajen saidawa muna da matsaloli misali ruwa baya isan mu sannan kuma muna son kayan aiki kuma muna son mashin ta hudda mai A jiya ne Jabiri Asimi mai shiga tsakani na ƙasar Nijar ya rasu a ƙasar turkiyya biyo bayan rashin lafiya kamar yadda kamfanin dillancin labarai ANP ya ruwaito 25 ga watan Janairu. Asimi Jabiri ya kasance ɗan siyasa ne kuma an zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa a shekara 2011 kuma ya kasance mai bada horo. kuma tsohon gwamnan jihar tilabiri daga shekara 2013-2016 an naɗa shi mai shiga tsakani na ƙasar Nijar 30 ga watan Nuwamba 2022 kamar yadda kafar ta ruwaito. To yanzu sai rahoton na musamman a ƙarshen makon jiya ne aka shirya wata muhawara akan zaman lafiya a Bani Bango da ke yankin jihar Tilaberi. Muna ɗauke da ƙarin bayani kamar haka. Gudanar tattaunawar ta haɗa kowa da kowa dukkan sassan al'ummomin an dama da su. Yarjejeniyar tsakanin waɗanne al'ummomi ne? entre la communauté Peul et la communauté Jarma. Tsakanin al'ummomin Hulani ne da al'ummomin Zabarmawa a cikin kwamin ɗin Bani Bambu ba wai wa'annan al'ummomin biyu kaɗai ne ke rayuwa a nan. Don haka muka gayyaci kowa da kowa saboda ya zan wannan yarjejeniyar ta shahi dukkan jama'ar. Amma rigimar ga al'ummomin nan biyu ne ta abku kuma dukkan al'ummomin da ke rayuwa a yankin suka zo suka rattaba hannu kan yarjejeniyar. Magajin gari kuna sa ran sanadiyar wannan yarjejeniya zaman lafiya zai dawo dawo? Komowar zaman lafiya ai ana ganin sa tunda kura ta lufa don ko wata biyu ke ga ba inda aka ji zubar jini ko ɗaya yau ranar cin kasuwar bani banguce a yanzu haka kowa na kasuwar yana harakokin shi cikin kwanciyar hankali hakan na nuni zaman lafiya ya zo al'ummar zabarmawa da suka daina zuwa tsintar itace yau wata ɗaya ke ga suke zuwa suna kuddo itacen ba tare da wata matsala ba kuma kuma su ne suke shaida mana haka. Magashin gari mece ce makomar 'yan sa kai? Yan banga masu tsaro ina ganin. To ƙarshen labarin kina huta lafiya.